kuma activation na shi wannan data din gashi nan hanya yi kuma gashi nan sun turo ma message ma direct activation of 200 MB gashi nan successfully yayi sannan za ka iya danna lambobi domin ka ga shi wannan data din naka ta hanyar danna star 131 star 4 hash don ka ga shi wannan adin naka kana dannawa za ku ga kai tsaye ya kawo ma